akwai waɗansu abubuwa guda shida da malamai suka ce yana da kyau duk wanda ya aiki ɗa, duk wanda ya aiki ɗa ya kiyaye waɗannan abubuwa daga tsakanin shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar zuwa shekara shida duk wanda ke da ɗa ya kiyaye wannan matuƙar ɗan na rayuwa domin yanzu wani abu yake so a tarbiyyance shi a kai, yanzu ba za a yi magana da shi kai tsaye ya gane inda ake so a je ba to a ɗan wannan tsakaninsa daga lokacin da ya fara tafiya lokacin da ya fara ɗan gudu lokacin da zai dan je naziri ko islamiyya ya dawo daga shekaransa biyu uku hudu zuwa shekara bakwai kafin ya zama mai yadda ya kamata suka ce akwai waɗansu abubuwa guda bakwai wadda suke da muhimmanci wajibi ne iyaye su kiyaye akan ƴaƴansu abu na farko wanda shi yake komai hadari shine ba ma danka wani abinci na haram kun fahimta anything a duniya ko kai ne da'u saboda tata kar ka yadda danka ya ci abin da ta fato in kana so ku wani lafiya abu na farko da ake so a kiyaye daga lokacin da ake ba ma yaro nono daga lokacin da ya fara cin abinci daga lokacin da ya fara ɗan gudu har daga shekara uku hudu biyar shida zuwa shekara bakwai babban abin da ya fi haɗari a rayuwarsa mai muni shine a dinga ɗaukan wani abu da aka samu ta hanyar cuwa na haramun a bashi wannan ɗan ba za ka amfani shi in dai za ka bashi haramun shi ya sa idan ma ba za ka tuba ka daina neman haramun ba to kudinka na haramun ka je ka yi ta dinki kana sayan filaye kana sayan mota da shi amma kar ka yadda ka dinga ba ma ƴaƴanka abinci da shi suna ci za ku gamu da sunan gaba kun fahimta jama'a duk abin da ka san ta hanyar haramun ka nemo shi in ka karɓo albashin ka tsura je ka ba su ka ce to ga kuɗin cefanen kai kuma ka je ka yi ta zulmiya da naka amma kar ka yadda ƴaƴan da ka aifa ka je ka nemo wani abu ta hanyar haram ka zo kana ba ma ƴaƴanka. wannan shi ya fi komai haɗari a kan yaro lokacin da ya taso ya fara tafiya babu guban da za a baki mafi muni a duniya kamar ku reni wannan yaron da kuɗin haram ɗan uwa kuna ji karka yadda a kowane juyin duniya in ka san wannan abin da shigo a ciki karka ba mai 'ya'yanka in kana so ko wani lafiya karka ba mai 'ya'yanka matukar za ka je ka samu abu ta haramun ka ba ma ɗanka to babu yadda za a yi wannan yaro ya kai labari inda za ka rene shi da haramun abu na biyu daga lokacin da yaro ya fara tafiya zuwa shekara ɗaya biyu uku har zuwa waɗannan shekaru da muka faɗa mafi girman abin da ake so ka kula mishi da shi sauraron karatun alkur'ani a rediyo ne kasar ne a saka ya zan adadin abin da yake ji na karatun alkur'ani ya ɗara komai wannan yaro da kaga yake rarrafen wannan yaro da kaga yanzu yake koyon tafiyar nan babban abin da ake so a kiyaye shi jama'a waɗannan ababa da muke faɗa yanzu a kansu ake gina tarbiyya kamar murhu ne idan aka rasa ɗaya daga ciki to abin da za ka zo ka yi daga baya bayan ya girman ba zai yi amfani ba domin wannan shine condition da za ka gina tarbiyyarsa a kayi idan aka rasa wannan na ƙasan to wancan duk abin da ka gina zubewa zai wallahi ba zai amfanar ba saboda haka abu na biyu shine ɗan ya dinga samun wadatuwa daga sauraron alkur'ani suna kwance da mahaifiyarsa saka kira yana shan nono a saka kira yana wasansa a cikin gida a sa kira a ɗaki ƙarƙashin wannan malamai suka ce kuma ka sabar mishi da jin dukkan azkar na intikalat na rayuwa in an yi tuntube ya ji ana sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan an ɗauke wuta ya ji ana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in an yi abu kaza ya ji ana ta subhanallah in an yi abu kaza ya ji ana astaghfirullah in an yi abu kaza ya ji an ce a'udhu billah irin waɗannan kalmomi ka yi ƙoƙari ɗanka ya dabaibayu da su duk abin da zai faru ya ji wani abu na ambaton Allah bismillah in za a zauna bismillah in za a ci abinci to ya zan wannan na daga cikin abin da yaro tun yana karami ya saba jin su a rayuwarsa za ka zo ka ginin alkhairin da zai yi za ka ga yadda ɗan zai zama daban a cikin anguwa jama'a mun fahimta? abu na uku na abin da ake gina tarbiyya a kai ka yi ƙoƙari ka sabar ma ɗanka da sa sutura irin na musulunci shekaransa biyu in za ka so mai kaya ka mishi jamfa da wando ka da mishi ka dai dubi dress irin na musulunci ka saba mishi da shi karka yadda ka saba ma ɗayayenka da sa ƙananan kaya karka yadda ka dinga barin ɗanka ko da shekaransa biyu ne in ka mai ɗinki ka saya mai hula zama mun fahimta karka sabar ma ɗanka yawo babu hula a kan akwai abin da za ka zo daga can shekara 17-18 ka gina a kan sa hulan in bai saba ba abin ba zai ginu ba wallahi da zai ginu ba abu na uku da ake so yaro ya sashi wannan ba muna faɗan yaron yanzu ne ma ke koyon magana wani maganin ma in ya faɗa sai kace wai me yake faɗa ne to a wannan lokaci duk kayan da zai saka kai kokari ya dinga saka kayan da ya dace da addini ko ina za a tafi da hulansa a kansa ku kiyaye yan uwa duk abin da addinin ya zo da shi wallahi shirya ne duk abin da annabi ya zo da shi wallahi haske ne jama'a mun fahimta abu na hudu ka yi kokari ta kowace fuska kar danka ya koyi ƙarya hanyoyi da yawa malamai suka bayar hanyar farko ya zan duk mu'amalan da za ka yi da shi ka yi gaskiya kai tsakaninka da shi domin malamin tarbiyya suka ce yaro yana daga cikin wanda ya fi gane makaryaci sama da kowa yanzu yanzu yaro ya gane kai makaryaci ne bai da wahala a ofis ɗinku ku sai a gagara sai a gagara gane ka a kasuwa sai a gagara gane ka a cikin gida wallahi ɗanka sai ya riga matar ka gane kai makaryaci yana da saurin gane mutumin da yake faɗan magana baya cikawa yaro saboda haka duk mu'amalar da zaka ka yi da shi ka gaskiya da shi duk mu'amalan da uwarsa za ta yi da shi ka yi gaskiya da shi abu na uku duk inda yaron ka yake ka yi ƙoƙari ka sabar mishi duk abin da ya gaya ma gaskiya zai samu sassauci karka dinga mu'amalantar ɗanka duk abin da ya yi da gaskiya da rashin gaskiya hukuncin ɗaya ka yi ƙoƙari duk abin da ya yi duk girman laifin amma dai in ya faɗi gaskiya akwai wani rangwame da za a mishi ko a yace mishi ko a mai rangwame har ya fahimci cewa gaskiyar tana ba shi kariya kar ka saba mishi cewa da ya faɗi gaskiya da bai faɗa ba kawai hukuncin ɗaya akwai matsala abu na hudu ke ka yi ƙoƙari duk duyin da za a yi kar ka yi ɗanka ya saba da kariya kariya daga yaron shekara uku wallahi za ta iya busar mishi da zuciya yana daga cikin shi'unci sharrin kariya da manzon Allah ya magana a kai ya ce iyakun iyakum wal Annabi annabi yace ina jan kunnin ina gargadin ku annabi yace ku kiyaye ƙarya fa innal ba, yahdi ila al fujur annabi yace ƙarya daga inda mutum ya saba da ƙarya annabi yace sai ya zama fajiri daga inda mutum ƙarya ta sarkace shi to abinda kawai zai zama fajirci ya zama ƙarinin. fajirci ya zama shine abokin mu'amalarsa ya zama fajiri to wa innal fujura yahdi ila nar daga inda mutum ya zama fajiri kuma to ya zama cikakken dan wuta abu na biyar suka ce ka yi ƙoƙari duk yadda za a yi ka raba ɗanka da ruwa, ruwa. rowa karka yadda ɗanka ya zama rowaci duk abin da ka samu duk abin da ka samu kome ka bashi idan a cikin gidan yara sun kai ɗari ba shi ya fito su zauna su cinye duka su watsi karka kuskura ka kira ɗanka ɗaki ka ba shi wani abu a cikin ɗaki shi kaɗai ya ce karka yi da wani billahi lazi la ilaha illa yadda ka san wuka ta soka mai a ciki haka abin fi daidai da shi Za ka hana shi rayuwa ingantacciya ne ka hana shi amfani kansa ne Za ka hana shi albarka ne a cikin rayuwa duk abin da kika samu in yara sun kai talatin a gidan kika ba ma ɗanki ya fito tsakar gida su ci da yara karki yadda ki kira ɗanki ɗaki ki ba shi wani abu a ɗaki jama'a kun fahimta? karka yadda duk abin da aka zo da shi a fita a raba da shi da sauran yaran gida duka kowa ya amma karka yadda a tsakanin yara ko karki yadda a tsakanin yara kuna keɓantan 'ya'yanku a ɗaki kuna ba su wani abu ba tare da musharaka da sauran yaran gida ba akwai matsala abu na biyar ko na shida ka yi ƙoƙari ta kowace fuska kar ɗanka ya zama haɗamanni ya zama yana da haɗama yadda malamin tarbiyya suka ce idan kana da yaro ko shekaransa biyu ne ko shekaransa uku ne duk abin da za a bashi a duniya ya ce idan ya tashi ya ci ya ƙoshi to a ɗauki abu kar kuma yake sake da waye zai sake in yana bukatan abinci a baki in ya ci ya rabu da abincin sai kuma in bukatan abinci ya taso kun fahimci magana kar a ce kawai shi za a dinga ajiye abun duk lokacin da yake bukata ga tankunin ya zai yi ba kar ku yadda tankun ya zama ka kar a ce idan abinci ne ga yi can a tukunya duk lokacin da yake so kawai ya yi ba duk abin da za a bashi a bashi ya ci idan ya ci ya koshi to a ɗaga abin sai in kuma bukata ta taso mun fahimci magana sai in bukata ta taso kar a bar yaro hannunsa yana bakinsa hannunsa na kwariya ma'ana in zai ɗan kewa yi gudun sa kawai sai zai ɗiri kunun sha in yi zaki gudu ya kewa yi zai ɗauki sire ci akwai matsala a babi na tarbiyya wannan yaron za a samu matsala da shi idan ka ba wa ɗanka abinci uwarsa in ta ba shi abinci ya ci mama na koshi ko ya tashi to a ɗauki abincin a matsayinta na uwa ta san lokacin da yake bukatan abinci amma ba wa ya je wasa ya dawo ce mama ina kunu a ya fita kawai fita abinci in kuma yaron aka saba mishi da haka to akwai abin da zai zo ya faru daga baya shi yasa duk abin da za a ba wa yaro mana ko me ba a barinsa hannunsa ya kai kai kun fahimci magana idan za ka aiki yaro kar ka ce mishi je ɗauki kuɗin ka ɗauki kuɗin ka ba shi ya aika idan za ka ba shi biredi kar ka ce ya je ya ɗauka ɗauki biredin ka ba shi in za a ba shi biskit kar a ce mashi yana ɗaki ya je ya ɗauka a ɗauka a ba shi kar ka yadda kome wannan abin dan ka dinga ce mishi je ya ɗauki abun da kansa a cikin waɗannan shekaru akwai matsala sannan duk abin da ya ɗauka ba a bashi ba ka nuna ɓacin ranka ko da minti ka sayo ya shiga ɗakin kuma ya ɗauki mintin in ka gan shi ka karɓi mintin kuma ka taimaki don ne ka ɗauka mun abu na ban baka ba kar ka bar shi ya tafi da mintin a babi na tarbiyya idan kana so ka dakatar da abin duk abin da ya ɗauko ba ka bashi ba to ka kwace ka ba ma wani shi ya haƙura kar kuma ka bashi abu sai wani jiko kuma ko shekaransa uku ne ko sa biyu ne duk abin da baka bashi ba karka yadda duk abin da ba kai ka bashi ba in ba ke kika bashi ba kar ya je dauka miki wani abu ne ko me kika ajiye a daki kar ya dauka sai ya tambaye ki jama'a kun fahimta wannan kar ya dauka maka wani abu sai ya tambaye ka duk abin da yake bukata ya tambaye ka in kana da bukatan bashi ke ka bashi karki ajiye wani abu a ɗaki abinci ne ko me in ki ba ma ɗanki ba karki yadda ya zai ya buɗe ya ɗauka in ya ɗauka ki ce mishi don me ka ɗauka mun abuna ban baka ba duk abin da yake bukata a ɗakinki ya zo ya tambaye ki mama ina son kaza mama in ɗauka jama'a mun fahimta suka ce to waɗannan ababa idan yaro yana waɗannan shekaru na ƙananan shekaru shekaru na tasowa a daidai wannan lokaci aka yi ƙoƙari aka yi ƙoƙari aka tsare shi ga barin waɗannan miyagun ayyuka to sha Allah duk abinda za a zo a ɗora nan gaba matukar suka samu wannan yanayi to yaron za ka ga wallahi kamar ana tura mota ne duk inda aka ingiza shi nan zai amma daga lokacin da ya rasa waɗannan ababa to kuma ba da a samu kansa ga shi lokaci ya tafi ga shi mu yi rabin karatun mun ba za mu bari idan mun samu lokaci sai mu ba shi rana su kutum da guda sai mu zo mu yi magana akan tarbiyyar har zuwa lokacin da za a yi aurensa ko za a yi auren